ƙarinar da ta sa na ce istiƙibali yake nufi yanzu ne nan gaba zai kasance daga cikin musulmai shine faɗinsa wa wallahi ma shamim na ra'ihatal islami ya ce wallahi ko ƙanshin musuluncin ma ba mu ji ba to faɗinsa ko ƙanshin musuluncin ma ba su ji ba to shi ya kora wancan hal hadir ɗin shi ya nuna istiqbalin yake nufi don ya ce ma ba su ji ƙanshin musuluncin ba ma kaga ba sa cikinsa kenan Don inda suna cikinsa to da sun ji ƙanshinsa? amma saboda sun yi nesa da shi shi yasa ko ƙanshinsa ma ba su ji ba na baka amsa ci gaba to akrim na gode Allah saka maka da alkhairi a a takeice za na faɗi akan wannan batun na shehi. A ka gamsu da abin da na faɗi ko za ka rushe shi. Ni na fi so kana zan rushe ta kawo abu. Afwan, afwan. Afwan, na bar ka kai maganan naka da ka kale ni na yi magana. A'a to ai ina so in ka tashi ka yi magana ka yi akan abin da na yi magana. Abin da na faɗi haka ne ko ba haka ba ne jama'a masu sauraro suna so su ji. Amma sai ka mm, tsallake shi. A to to to to ka ji zan faɗi. Abin da ka faɗe shi haka ne amma ina da ƙarin bayani. yawa to kun ji abin da na faɗi haka ne shehu tijjani eh. bai shaƙi ƙanshin musulunci ba eh amma ina da ƙarin bayani a yi shiru a birni kenan a yanzu nan gaba shehu tijjani zai zama ai musulmi a wannan magana amma a lokacin baka fahimci magana ba ne haka yake ba matsala i ƙarin bayanin tunda abin da na faɗi haka yake i ƙarin bayanin ka muna ji to na gode na gode a to jama'a su ji a abun da Alkanawi ya faɗe shi ya yi karatun nashi kuma ya yi sharhin shi hakan ne kuma daidai ne amma maganan shehi take da ta'wili <clears throat> menene ta'wilin na yin magana kamar yadda ustaz alkanawi ya yi amfani na fi'il mudari ya shmilu alhadir wal mustaqbal kuma ya zo ya yi bayanin na guda biyun gabaki ɗaya so abin da shehi da farko kowanne ɗin ma zai iya ɗaukawa na kunu musulmi na wannan ta tabbatar ma al'umma ga baki ɗaya idan aka ce na kunu musulmi na to kowane kunne ya ɗoka cewa lalle an san cewa shi musulmi ne da farko topic ɗin kuma aka ce shi ba musulmi ba ne wallahi ko yace wa wallahi ma shamamna ra'ihatal islam to wannan magana to mecece ta'wili na wannan maganan kowanne a cikinku idan aka ce al-islamu aiki ne ake bukata a cikin addinin musulunci ba faɗi ba ne wa kuli ya'malu fa sayara Allahu 'amalakum wal mu'minun wa kuli ya'malu fa sayara Allahu 'amalakum wal mu'minun to me ke ke ta'wili na wannan batun eh, me ke ke ta'wili eh, eh eh eh afwan afwan me ta'wili na wannan maganin yanzu alkanawi ko 'yan uwa wanda suna cikin wannan gidan nan idan na tambaye ku shin duk abun da addinin musulunci ya taho da shi kuna aikata shi ɗari bisa ɗari 100% kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho da shi ya canza aya a ya na gyara ba son gaskiya kenan a take wato shi yasa ba na alkinawi ka karanta eh, ka karanta eh, ba kan aya muke yin magana ba akan zancen shi muke yin magana ni inda kuke samun matsala da ni dole ku ya uri ni ɗalibi ne na usulul fiqh na san qawadihul illa ina masha Allah iza da ka shi yasa kuke samun matsala da ni ni ba na so a yawo ana magana akan abu ɗaya a tafi can a tafi can a to yaya za a fahimta ba zancen aya muke ba na ka ce ai Allah kaza kaza mu a'a ba wannan muke yin magana ba muna magana ne a kan zancen nan na shehu tijjani wato har yanzu baka tura abin da na faɗi ba na ce da ya ce na kunu minal musulmi na na yadda nima na tabbatar yana fa'idantar da abu guda biyu imma hadir amma imma mustaqbal saboda na kunu fi'ili mudari'i ne mun yi ittifaki da kai ana sai kake cewa to me yasa ban dau hadir din ba cewa a yanzu shehu tijjani ai musulmi ne sai na ce ma faɗin sabbe ba su shaki ƙanshin musulunci ba karina ce mai ƙarfi da ta nuna lokacin da yake yin maganar ya ce shi ba ai musulmin ba har yanzu baka kora wannan ba ƙarina ce mai ƙarfi saboda idan kana cikin abu to ba yanda za ka ce baka shaki ƙanshinsa ba ma in ka ji ana cewa ba a shaƙi ƙanshin abu ba to an yi nesa da abin ne ba a kusa da shi ballantana ma a zamanto ana cikinsa shi yasa wannan karatu haka yake kuma eh, kowa ya gamsu ni dai da abin da na so da ka sallama da Allah cewa shehu tijjani ya ce shi ba musulmi ba ne a nan haka yake to amma kana jin larabci kana jin larabci sosai menene kana jin larabci sosai me fa'idar wannan tambayar fa'idan wannan tambayan shine ka gane larabci sosai mecece abin da ake nufi tukunna ko zo ka yi magana akan shi a amma larabci bayanin da na ma na fi'ili kuma tsaya ka ji duk wannan ko larabci bai ishe ka ba ko wannan duk kai ta wannan dai tunda ni a yanzu ana koyar da kai na yi ma tambaya ka kasa ba da amsa eh, eh, eh. kai shiru ka kasa na baka amsa kowa ya ji wai amma ni kake ta to kaga ka kasa da komai kenan shine sai ka koma to ba na jin larabci sosai tunda dai na fahimci wannan maganar kuma gashi ka kasa karewa ai alhamdulillah mukaddara na jin larabci sosai amma dai wannan maganar dai na fahimce ta Mm. kuma ga ta ka kasa eh, kare ta akramakallah gashi nan baka bambanta a tsakanin nakunu musulmina da kuma shamamna ra'ihatal islam menene bambanci mecece abubuwan da yake wakana akan shi sa'annan ba wannan abun ba wanda nake inkari akan shi ah, bane abun da nake inkari akan shi ka kake mana eh, dodorudo eh eh eh me yake aiwaka kana akan sa kai wannan a'a sai yi bayani eh kana nufin cewa ba su da alaƙa ko suna daban me ya aikace wannan kakai mana dodorudo a nan i bayani dalla-dalla kowa ya ji da farko ya mun kasance musulmai ko a yanzu ko a nan gaba ba ko baka yarda ba ta yaya zai ce mun kasance ai musulmai kuma gaba ya je gaba ya ce ba su ma shaƙi ƙanshin musuluncin ba wato kana nufin shehu tijjani tufka da warwara kenan to ka ji maganan su musulmai ne a gaba ya ce ma ba su shaƙa ba wato kana nufin tufka da warwara ya ko to ka ji ba tufka da warwara ba fahimta ne kake bukata a fahimtar da kai akramakallah idan ka nema a fahimtar da kai kuma za ka tsoka fahimtar nan wa alaikun salam sannan ku dai insha Allah sai ka ba da dama a fahimtar da kai abin da baka sani da ka'idodi na karatu shine eh, eh, tanakudi yayi eh. kenan eh eh ba ta na kudi ba ne a gaba ya ce ba su shaki ƙanshin musulunci ba to eh, yi mana bayani nan wannan wani irin usul kace ka karanta ka karanta usulul fiqh ah, alhamdulillah na ji daɗi ma da ce na karanta ban karanta ba yi magana akan wannan abin da muke magana akai to wannan maganan wannan maganan Ta ce na kunu musulmi na ka ce ya ce mu musulmai ne a gaba kuma ya ce ba su shaƙi ƙanshin musulunci ba wato tufka da warwara ya kenan ko maganan za a iya mata ta'wili ko ba za a iya mata ba maganan daga baki daga farkon amin saba har zuwa ƙarshe za a iya yin ta'wilin ko ba za a iya yi ba yi ta'wilin mana ni na ce kakai ta'wili in ka ga dama ma ka murguɗa zancen amma da dalili ta'wili da dalili amma al'asul shine hamlul kalami ala zahiri wannan shine eh. aslu al aslu fil kalami al haqiqa yasa da haka kana ji in zaka yi tawili baka tawili sai da akwai dalili khariji sannan ake tawili ka kula da kyau ni dai idan ƴan uwa suke so su fahimta idan tawili suke so su fahimta guji maganan eh, Eh, eh, zana soka yanzu zana faɗi abun da zana faɗi fahimta ta game da wannan batun kaka faɗi komai sauka da Allah saukatu dan bayan da za a yi nan ka faɗi abubuwa kuma ka gudu a wani gudu ai ina nan tare da ku ina nan tare da ku da farko na tambaye ku maganan tana bukatan ta ko ba ta bukata ba za mu bakka kaga da Allah nan ku sashi a mitin da Allah so yake yi in ya sauka sai ya gudu yana nan tare da ku bayan kuma ka ce ka za ka yi kowa ya ji ya so ka kama shi fatan kana lafiya bari mu kawo san ma da kana yi na kano na kano eh, eh. a a malam ala alkal ba da wi ba Nazira ana jin ka wurin ka dan sa muti nani ko yawa ita ma a sa mata bari a sa mata na Ah, akramakallah tun ina ƙasa dai nake so yi tambihi akan shi wannan bawan Allah da kuke tattaunawa tun kan a zo haka ah, akwai gidan ƴan mu, akwai gidan malam Waisu da gidan Abu Khadija shi already wannan yana daga cikin mutanen da already musu alama da tsarin domin eh, tattaunawa da shi ba ta da wata fa'ida ba wani abu da shi da lari'u wani lokacin kuma su zo da saboda haka shi irin muhammad din nan dama bai kamata ma aka raba kalla amma a bashi dama a tattauna da shi ba domin duk waɗanda suke nan gurin ga su mala abu sa'id nan da sauran yan uwa ga sunna saki nan ina jin da sauran yan uwa a kasa irin su dakta duk sun san wane ne shi eh, ina ganin akarama kalla nan gaba ba sai an kuma bashi dama a yi magana da shi ba domin mun riga mun yi banin ɗinsa mu ya Allah Allah ya taimake ku Allah ya karfafe ku Amin, amin, amin, amin. Ga baƙi nan dai an yi, eh Mustapha, za ka iya buɗe, Allah sa ka Malam Ismail. Mustapha, ka buɗe ga mu. Malam Nazir, Allah ka ɗan yi mutin gidanka, eh, wani zuma akwai ƙara na ɗan shigowa Malam Nazir. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. ina yi muku fatan alheri jama'ar wannan gida muna godiya eh, amsa Allah ya tabbata Sheikh Alkanawi na ji daɗi da sosai da na ji wannan topic kuma kun ɗauko ni daidai ina busy yanzu I'm sorry for that ina so in ƙara jaddada muku fatan alheri na ga wannan gida da kuma manufofin Allah ya saka da alkhairi to Allahumma amin wassalamu alaikum masha Allah masha Allah wa alaikum salam eh ga zakto nan baro assalamu alaikum wa rahmatullah to shek ya sauka kenan alaikum salamu alaikum a shek waye mai da ni nan wuri. assalamu alaikum ina alkanabi ba a cikin gidan nan ne ina ruwan ki da alkanabi waye doko wannan waye doko wannan da Allah eh almakawi ne ya doko ne a kyale shi almakawi ya kyale shi eh ba shi mu ji abin da ya zo da shi ku kyale shi okay to shi kenan ba da mun ce tijjani ba musulmi bane ko da sharadi eh, da sharadi sai dai ko show ka duba saman kanka ga maudu'in mu na sama karanta mu duk wanda ya faɗi wannan duk wanda ya faɗi wannan ƙarya yake kowa ya ubansa to tijjani ne kuma shi ya yi ƙarya tijjani ya faɗa ba haka ya faɗa ba kai ne ya faɗa yanzu kenan shehu tijjani makareci ne kai ne nan magana sai dai ko dan ba ni shi kuka dauko magana kuka juya ta bari mu shi da kana jina Ismail na jinka yawwa ka san wani littafi na ɗalibin Ahmadu Tijjani wai shi littafin sunan shi Ifadatul Ahmadiyya duk naji duk naji abun da aka yi ƙarya ce da sai aka zo aka juya magana aka yi ƙarya ba haka shehu tijjani ke nufi ba ka san wani littafi ifadatul ahmadiyya ka ji ko baka ji ba a shi ne na ce ma ka san ifadatul ahmadiyya na sani na ce maka ba haka shehu tijjani ke nufi ba to a ifadatul ahmadiyya akwai wanda yake mai biyu akwai kuma mai uku akwai mai hudu da ake bugawa kala kala ne bugu bugun akwai dai mai biyu akwai mai uku akwai mai hudu kai naka wani iri ne sai Ismail Abdullahi Ismail Abdullahi kana ji na ina jin ka so nake san wani iri ne naka sai in gaya ma shafi kari kari nan da ke cikin wannan karatun yana karyata ku ne dan tsaya ba na amsa naka wani irin ne daga ciki sai in gaya maka a wani shafin zaka fardu ba Na wani iri ne maka ba nan da ke cikin wannan karatun yana karyata ku a'a ka fara bani amsa ai ba matsala zan baka da baka ita ai duk ba sai an je na sallama maka yana wannan wannan rubutun da alkanon ya nuna yana cikin littafin ni amma abin nake so in nuna maka karinan da ke cikin wannan karatun yana karyata ku ne bayanin so nake ka duba me aka faɗa a saman maganar da a ƙasa shine zan baka shafin naka sai ka je ka duba yanzu bara ni bari in maka tambaya guda ɗaya kawai a'a sai ka amsa ta tambaya sannan zaka zan amsa ta ka naka wajen wai er, wallahi rantsuwan wallahi musulmi ne ko korin rantsuwan ba ko ko ba na musulmi bane ba. Ina so ka amsa mini, ina so ka amsa wallahi, mini. Wallahi wallahi Ismail sai ka amsa mini. Wallahi rantsuwan musulmi ne ko ran wani musulmi ne. Ina amsa ma za ka amsa. Insha Allah. Yawwa. wallahi rantsuwa ce wadda hatta kafirai mushrikai suna yi don suna cewa wa rabbul ka'aba wane ne rabbul ka'aba kansa shi kadai shine ba su yadda ba na amsa ma tambayar ka to kai an samu ibadatul ahmadiyya ibadatul ahmadiyya naka me nawa ne sai in faɗa ma shafin gibe mutin ɗinka amma ba amsa min tambaya za ka yi ba ka sauka a yini abin da ah, zan faɗa ma kawai wannan karatun da aka dauko aka yi ƙarya aka yi wasu tijjani kawai shi ne magana ibadatul ahmadiyya ɗinka me nawa ne kuma kuma inta ne to me nawa ne gaya min me nawa ne sai in gaya ma a wata magana da zaka je ka duba a ciki ai ba wani magana iya wannan sikirar da ake magana iya ita muke magana eh amma saba a kona minal musulmi a a kona musulmi na a ita muke magana eh ba a kuna aka ce ba ba a kuna aka ce ba na kuna na kuna na kuna musulmi na aka ce ba na kuna bane na'am ba na kuna bane yauwa da Allah ka gaya mu ne bude na kune mana bude wanda alkalami ya bude na kuna na kuna musulmi ne ya bude mu gani ai yanzu so nake ni in ji naka me nawa ne tunda ka ce ka san littafin kuma wanne yake nuna kana da shi in ka gaya min naka me nawa ne in na gaya ma shafin naka sai ya zama ka matso da naka kusa da kai ni kuma sai in bude kyamara in bude nawa aini ban ma ban ma aini ban ma yadda cewa wai sai tijani shi ya faɗi wannan abun ba ƙarya kuke kun dau maganan kun juya ta ne kawai <laughs> to yanzu dai wannan yake nuna baka san ma ifadatul ahmadiyya ba ƙarya kai kenan da kace ka san shi tunda ka ƙi ka eh, ga nakin ne nawa ne wannan maganan dai juya ta ko yi kun mar ƙarya kuma wallahi ba ku to ba sai kun shiga wuta kan wannan to shikenan Allah ubangiji Allah ubangiji ya hukunta wanda ya wani ƙarya tsakanin mu da shi eh duk wanda ya ƙarya Allah ya tsine masa albarka Allah ya tsine wa zuriyarsa albarka Mala Ismail amin amin Mala Ismail Eh, da Allah dan bani minti eh, biyu ko minti daya haka eh, zan yi magana da shi da Allah minti daya kawai sha Allah <laughs> dan uwa tsakaninka da Allah ka ce wannan magana juya shi aka yi da Allah yaya asalin magana yake muna son ka gaya mana to alhamdulillah kana jina yaya asalin magana yake eh yaya asalin magana yake asalin magana asalin magana magana ne irin na bayin Allah wanda suka samu kusanci da Allah wanda wanda hali yake zuwan musu su rinka ganin kansu ba komai ba shine yake gaya wa ainihin muridinsa A'a, muna son ka karanta, muna son ka karanta. Ta tsaya in gaya maka ma'anar mana, ai karatu kan ba an karanta ba an ji ba, ai in gaya maka ma'anar magana kawai. Ba ka karanta ba. karanta ka karanta ka tsaya a gaya maka ma'anar magana da shi ya karanta da shi ya karanta karanto sai ka faɗi ma'anar yawwa yawwa shi ka faɗi ma'anar shine yake nusar da shi cewa cin sabon mu fa musulmai ne fa amma ga shi ko kamcin musulunci ba mu ji ba wannan ba wai yana nuna cewa su ba musulmai ba ne ba a'a yana korewa kansa yarda ne ba wai tsarkake kansa ba wai irin yadda kuke ku zo ku rinka tsarkake kawunan ku ba shi ne da shine abin da sai yake nufi anan to ina za mu samu wannan ba gitan bai da aka yi wa dan uwanka da Allah malam idan ka iya na hawu ina zuwa ina za mu samu wannan maganar da kai da zu mu karanta ai magana haka haka take a har cikin littafin haka ne sai dai ku ne kuka juya abu in ba ku tuba ba kuma wallahi za ku tafi wuta ka ga mana ka bude littafi ka ga ka gwada mana da Allah ka bude littafi ka gwada mana Buɗe naka wannan maganar dai abin da take nufi kenan. A yanzu ai naka nake so ka ce juya shi akai muna son kai ka bude. Eh, kun juya ko kun ce wai ai su ba su ma kasance musulmi ba a'a shi yana ce littafin cin cin mu fa musulmai ne in baka da littafin mu za mu bude maka ka ja bakin ka fasu. makaryatan banza makaryatan wofi kana ji kaji kaji ya fara zage kana nuna gazawanka ne kana nuna gazawanka ne mun ce ba in baka da littafin mu za mu bude ka ja bakin ka fassara amma ba zagi ba ne ba zagi ba ne ka fahimta wannan na nuna wa kamar kai makaryaci ne yawwa Allah ya tsine wa makaryaci ah, Allah ya tsine wa tijjani a'a <laughs> Allah ya tsine wa makareci. Yan shi ne makarecin. Ah. Na haɗe muku malam Aminu. Allah Ubangiji ya tsine wa makareci. Ah. Mun rayu na bayyana muku abin da Shehu Tijjani ke nufi. Ko abin da kuka faɗa ya ce ba haka yake nufi ba. In kuma haka yake nufi ku rantse ku ce Allah ya tsine muku albarka in ba haka yake nufi ba. Ni na ce ba haka yake nufi ba. In ko haka yake nufi Allah tsine min albarka ina yi zuwa. kai ai baka kai ka faɗi wani abu a cikin kai ma wakaci ne waye magabacin ka a cikin wannan fasara kai ma wakaci ne ai maganar mutala haka ne shi yasa ba za a raka da butun ka ba ni shi waye magabacin ba ma son da ya dauko shi ba wallahi wallahi haka take duk kuma karyata ne Allah ya tsine wa makaryaci tunda shi wannan yanzu an wannan ya je ba wannan jahili ne ni littafin na gode Allah ai